as a personal representative of President Obama is that we will never give up, just as you will never give up. Ina ƙara nana ta muku cewa san ba za mu yi ƙasa gwiwa ba wajen tallafawa Najeriya a yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Hakanan da kwato matan Chibok don dawo da su wajen iyayensu. Children who've been taken by Boko Haram. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, wacce har ila shugaba Barack Obama ya turo Najeriya kan yaƙi da ta'addanci, ke magana a dandalin Unity Fountain inda ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok ke zama. tun farko dai samanta ta gana da kungiyoyi masu zaman kansu da na addini inda batun tasirin taron da ahalus sunna suka shirya kwanan nan da majalisar musulunci ta duniya rabida ya taso don ƙara ilmantar da musulmi illar yan ta'adda da ke fakewa da sunan addinin musulunci su rika zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba hakanan taron ya nesanta musulunci da duk wata alaka da boko haram fatima bukar ɗaya ce daga shugabannin gwagwarmayar don ita ambasada ce ta amerika daga un so yawun da ta zo da shi ta zo da yawun president obama ne alhamdulillah alhamdulillahi mu yau an tabbatar mana cewa dattini abin da muke yi muna bisa hanya ne mutumin da ya ga masifa mutumin da ya ga fada yara ƙanana sun gani waɗansu su sun ga an kashe iyayensu a gaban su waɗansu su da kafa suka bar garuruwansu suna neman taimako ma medically ma psychosocial therapy sai mun tashi mun tsaya kuma wannan abin ya fi ƙarfin gwamnati ko gwamnatin jiha ko ta federal ya fi karfi duk 'yan najeriya ma sai mun tashi mun taimaka kuma dole sai mun miƙa kukanmu wa waje abin da aka yi na da Siriya aka tashi aka taru a Ingila aka nemi kuɗi wa Siriya abinda muke bukata kenan a Najeriya. Malama Abigail da 'yar uwarta Monica da suka kubuto daga hannun Boko Haram daga garin Goza suka isa har Kamaru kafin isowa sansanin 'yan gudun hijira na Abuja ta ce 'yar uwarta Monica ta kamu da 'yan matan Chibok a dajin Sambisa inda 'yan Boko Haram ke cin zarafin matan. Suka iso Sambisa, to da daddare ne suka iso. amma hanyar na bama ne hanyar tafiyan su wucewa cikin jeji da suka wuce zuwa cikin jeji a can gurin mata maza yara kanana da 'yan matan chibok ba lissafi a can gurin amma ana ba su abinci kowane rana namiji ɗaya a cikinsu zai kwanta a kirjin mace har mutum goma sha biyar kowane mace miji ɗaya ɗaya ɗaya zai je kwanta a kanka har sha biyar akwai kuma fararen mutane da gashi har zuwa illa nan da gashi a kansu tank na ruwa ake supply musu abinci kowane irin abinci ake ka musu makaminsu da yawa suke rabi suna control da wayanda aka kaka masu rabin nan kuma za su je su yi yaki da sun fita bisari da daddare suka samu wani guri Allah ne kawai nuna musu guri mai gadin su ɗin kuma ya yi barci. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka za ta ƙara tallafi ga ƙasashen gabar tafkin Chadi da dala miliyan arba'in don gamawa da 'yan ta'addan. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.